Hanyar Adalci Darasi na arba'in da tara Dauda da Sheba. Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, Allah yana son kowa ya fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi ya kafa, ta haka muna samun salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce mun ga yadda Dauda ya zama sarkin Isra'ila, Dauda sarki ne mai adalci da mai jin ƙai da gaskiya yana son maganar Allah, amma yau za mu karanta wani abu game da Dauda wanda baya da daɗin shi. Dauda ya aikata wani abin ƙyama a gaban Allah. ya yi ƙyashin matar maƙwabcinsa, ya yi zina da ita, bugu da ƙari ya nemi ya ɓoye zunubinsa, wani ya iya tambaya, don me an rubuta mugun labarin nan a littattafai masu tsarki? Littafi yana ba da amsa cewa, Gama duk abin da aka rubuta tun da a cikin rubutattun maganar Allah, an rubuta ne don a koyar da mu. bisa ga Roma Sura ta goma sha biyar aya hudu, waɗannan abubuwa an rubuta ne don a yi mana gargaɗi, saboda haka idan kana tsammani kana tsaye daram, to, ka yi hankali kada ka faɗi. Korintiya ta fari Sura goma aya sha ɗaya da aya ta goma sha biyu. A littattafai masu tsarki Allah bai ɓoye zunuban annabawa ba, domin Allah yana son ya koya mana darussa masu tamani. To, bari mu koma wurin Sama'ila littafi na biyu, mu ga yadda Dauda ya faɗi cikin zunubi. Littafi ya ce, Sama'ila na biyu Sura ta goma sha ɗaya Da bazara lokacin da sarakuna sukan fita zuwa yaƙi, Dauda ya aiki Yowab da shugabannin sojojinsa da sojojin Isra'ila duka, suka tafi suka ragargaza Amonawa. suka kuma kewaye Raba da yaƙi, amma Dauda ya yi zamansa a Urushalima, wata rana da yamma, Dauda ya tashi daga shaƙatawa, yana yawo a kan rufin sauran fadarsa, can ya hangi wata kyakkyawan mata tana wanka, sai ya aika a bincika ko wace ce wannan mata, ashe Sheba ce, matar Uriya Bahitti. Dauda kuwa ya aiki waɗansu manzanni suka kawo masa ita, ya kwana da ita, sa'an ta koma gidanta, matar kuwa ta yi juna biyu, sai ta aika a faɗa wa Dauda cewa tana da ciki. Sa'an nan littattafai sun bayyana yadda Dauda ya nemi ya ɓoye zunubinsa, sa'ad da Dauda ya ji Betsheba tana da ciki, ya aika wurin Yo'ab sarkin yaƙi, ya umarce shi ya turo Uriya mijin Bethsheba gare shi. To, Uriya babban soja ne, jarumi a rundunar Isra'ila, sai Yo’ab ya aika da Uriya wurin Dauda. Bisa ga Sama'ila ta bi Sura ta goma sha ɗaya, da Uriya ya iso, sai Dauda ya tambaye shi labarin Job da lafiyar jama'a da labarin yaƙin, ya kuma ce masa, Ka tafi gidanka, ka wanke ƙafafunka. Da Uriya ya fita daga gidan sarki, sarki ya ba da kyauta a kai masa, amma Uriya bai tafi gidansa ba, sai ya kwana a ƙofar gidan sarki tare da sauran farorin sarki. Da aka faɗa ma sarki cewa Uriya bai tafi gidansa ba, Dauda ya kira Uriya ya ce masa, ka dawo daga tafiya, me ya yasa baka tafi gidanka ba? Uriya ya ce wa Dauda, Akwatin alkawari da mutanen Isra'ila da na Yahuza suna a zaune bukkoki, Yoab da barorinsu suna zaune a sansani a karkara, ƙaƙa, ni zan tafi gidana in ci in sha, in kwanta da matata, na rantse da ranka ba zan yi haka ba. Dauda kuma ya ce wa Uriya, Ka kwana nan kuma yau, gobe in sallame ka, sai Uriya ya kwana a Urushalima a ran nan, da ƙashegari da safe Dauda ya rubuta wasiƙa ya ba Uriya ya kai wa Joab. A wasiƙa ya ce wa Joab, Tura Uriya a gaba inda yaƙin ya fi zafi, sa'an nan ku ja da baya ku bar shi don a buge shi a kashe shi. Sa'ad da Yo'ab ke kama garin da yaƙi, sai ya sa Uriya inda ya sani akwai jarumawan gaske. Mutanen garin suka fito suka yi yaƙi da Yo'ab, suka kashe waɗansu cikin sojojin Dauda, Uriya Bahitte shi ma aka kashe shi. Sai Yo'ab ya aika aka faɗa wa Dauda labarin yaƙi cewa, Baranka Uriya Bahitti shi ma an kashe shi. Sa'ad da matar Uriya ta ji labarin mutuwar mijinta, ta yi makoki dominsa, da kwanakin makokin suka ƙare, sai Dauda ya aika aka kawo ta gidansa, ta zama matarsa, ta haifa masa ɗa, amma Ubangiji bai ji daɗin mugun abin nan da Dauda ya yi ba. Har yanzu bisa ga Sama'ila na biyu Sura goma sha biyu Wata rana Ubangiji ya aiki annabi Natan wurin Dauda, ya je wurinsa ya ce masa, Akwai waɗansu mutum biyu a cikin wani gari, ɗayan basarake ne tajiri, ɗayan kuwa talaka ne matalauci. Basaraken yana da garkunan tumaki da na awaki da na shanu, amma talakan ba shi da komai sai ’yar tunkiya da ya sayo, ya yi renonta. ta yi girma a wurinsa tare da ’ya'yansa, takan ci daga cikin abin shansa, ta kwanta a ƙirjinsa, ta zama kamar ’ya a gare shi, wata rana basaraken ya yi baƙo, amma bai yarda ya kamo daga cikin gargensa ya yankawa baƙon ba, sai ya kamo ’yar tunkiyar talakan nan matalauci ya yankawa baƙon da ya zo wurinsa. Dauda ya husata ƙwarai a kan mutumin, ya ce wa nata, Hakika mutumin da ya yi haka ya cancanci mutuwa, sai kuma ya biya diyar ’yar ya riɓi huɗu, domin ya aikata mugun abu na rashin tausayi. Sai Natan ya ce wa Dauda, Kai ne mutumin, in ji Ubangiji Allah na Isra'ila, na naɗa ka sarkin Isra'ila, na cece ka daga hannun Sol, na baka gidan Isra'ila da na Yahuza, da a ce wannan ya yi maka kaɗan, da na ƙara maka kuma kamar haka, me ya sa ka raina maganar Ubangiji har da ka aikata mugun abu haka a gabansa? Ka kashe Uriya Bahitti ta hannun Amonawa, ka ɗauki matarsa ta zama matarka, domin haka takobi ba zai rabu da gidanka ba. domin ka raina ni, ka ɗauki matar Uriya Bahiti ta zama matarka, na rantse zan sa wani daga cikin iyalinka ya far maka da tashin hankali, a idonka zan ba da matanka ga wani mutum, zai kwana da su da rana ka ta, kai a ɓoye kayi naka zunubi. amma zan sa a yi maka a gaban dukan mutanen Isra'ila da rana ka ta. sai Dauda ya ce wa Natan, Na yi wa Ubangiji zunubi, Natan ya ce masa, Ubangiji ya gafarta maka, ba za ka mutu ba, amma domin ka ba da ƙofa ga magabtan Ubangiji su zarge shi, wato, saboda abin da ka aikata, ɗan da za a haifa maka zai mutu. Sa'an nan Natan ya tafi gida. Turorin da ke bin baya littattafai sun nuna mana sakamakon zunubin Dauda, da wahala da yawa da manyan masihu cikin gidansa, amma maganar Allah ta ce kuma, Sa'ad da zunubi ya ƙaru, sa alherin Allah ya fi ƙaruwa, Roma Sura biyar aya ashirin. Saboda haka, cikin ɗan lokacin da ya saura yau, za mu ga yadda Allah ya nuna ma Dauda alherinsa, ya gafarta masa dukan zunubansa. Don me Allah ya haife Dauda zunubansa, ko ka ji maganar Dauda sa'ad da Natan ya ce masa, Kai ne mutumin? Natan annabin Allah ya yi ƙarfin zuciya ƙwarai, ya kawo zancen nan a gaban babban sarkin Isra'ila. Ta yaya Dauda ya amsa ma Natan? Ko ya bi halin sarakuna da yawa, ya rufe Natan a kurkuku ko har ma ya yi masa hukuncin kisa? A'a, bai yi haka ba. Ko Dauda ya nemi ya kawo hujjar yin zunubinsa cewa Allah ya nufa, ko ko ya ce, Allah mai alheri, wataƙila zai shafe mugun ayyukana ta dalilin ayyukana na ƙwarai, ko ita ce amsar da Dauda ya ba Natan? A'a, Dauda bai yi magana irin waɗannan ba, kenan ta yaya Dauda ya amsa masa, Dauda ya ce, Na yi zunubi, na yi wa Ubangiji zunubi. Domin mu fahimta sosai faɗin zunubinsa da Dauda ya yi a gaban Allah, ya kamata mu karanta abin da Dauda ya rubuta a zabura bayan da annabi Natan ya tsauta masa saboda zunubinsa da Betisheba. A zabura ta hamsin da ɗaya, Dauda ya ce, ka yi mini jin ya Allah, sabili da madawamiyar ƙaunarka, ka shafe zunubaina saboda jin ƙanka mai girma, ka wanke mugunta ta sarai, ka tsarkake ni daga zunubina, na gane laifina, kullum ina sane da zunubina, na yi maka zunubi, kai kaɗai na yi wa, na kuwa aikata mugunta a gare ka, daidai ne shari'ar da ka yi mani, daidai ne ka hukunta ni, mugu ne ni tun lokacin da aka haife ni, mai zunubi ne ni tun daga ranar da aka haife ni. Amintacciyar zuciya ita kake so, ka cika tunanina da hikimarka, ka tsarkake cikina da izab, zan kuwa tsarkaka, ka wanke ni, zan kuwa fi auduga fari. ka halitta tsarkakakke zuciya a cikina, ya Allah, ka sa sabon halin biyayya a cikina. Haɗayata ita ce halin ladabi, ya Allah, zuciya mai ladabi da biyayya ba za ka ƙi ba, ya Allah. Shi ne irin tuba wadda Dauda ya yi, Dauda ya yi baƙin ciki ƙarai da gaskiya saboda zunubinsa. yana da karyayyar zuciya mai tuba a gaban Allah, Dauda bai zama kamar waɗansu mutane ba, masu addini ne, amma suna ta yin zunubi kowace rana. Hakika Dauda ya faɗi a ramin zunubi, amma bai iya yin rayuwarsa a ciki ba. Dauda ya ƙaunaci Allah, ya sani Allah haske ne, kuma a cikinsa babu duhu ko kaɗan. Yohana ta fari, Sura ta fari, aya biyar. saboda haka bayan da Dauda ya tuba, menene abin da Allah ya faɗa masa ta bakin annabi Natan? Ko Allah ya ce masa tafi, ka yi ayyuka nagari, sa'an nan zan shafe zunubinka? A'a, Allah bai faɗi wannan ba, kawai Natan ya ce masa, Ubangiji ya gafarta maka, ba za ka mutu ba. Bayan wannan, Dauda ya rubuta a zabura labarin albarkun mutumin da Allah ya gafarta ba saboda ayyukansa ba ne, ya ce, Mai farin ciki ne mutumin da aka gafarta masa zunubansa, mai farin ciki ne kuma wanda aka gafarta masa laifofinsa, mai farin ciki ne wanda Ubangiji bai zarge shi a kan wani laifi ba, wanda ba algus ko kaɗa a cikinsa. bisa ga Zabura ta talatin da biyu aya ɗaya da biyu, da kuma Roma Sura hudu aya bakwai da takwas. Lallai Allah ya yafe ma Dauda, ya lissafta shi mai adalci ne, wannan bayan nufin Allah ya ɗebo mugayen masifin da zunubin Dauda ya jayo ba, Abinda ya nufa, a ranar hukunci Allah ba zai tuna da zunuban Dauda ba, ya shafe dukansu daga littafinsa. Ta yaya Allah ya iya yin wannan, yaya Allah ya yafe ma Dauda dukan zunubansa, amma har wa yau ki kasance alƙali mai adalci? Ko Allah ya iya mantuwa kawai shi kenan ya mance da dukan muguntar da Dauda ya aikata? A'a, Allah alƙali mai adalci ne, ba ya rumtse ido ga zunuban ’yan Adam. to, ƙaƙa Allah ya gafarta ma Dauda, kuma ya zama Allah mai adalci? Ko kun da addu'ar Dauda ga Allah sa'an da ya gane da zunubinsa, ya yi addu'a cewa, Ka wanke mugunta ta sare, ka tsarkake cikina da Izo zan kuwa tsarkaka, ka wanke ni zan kuwa fi auduga fari. bisa ga zabura ta hamsin da ɗaya aya ta biyu da aya ta bakwai. Allah ya umarci Isra'ila su mori tsintsiyar Izzab, kamar ɗan ɗoya, domin sai yafi jinin haɗayu. Yafafen jini ya kwatanta haɗaya mai girma ta mai fansa mai zuwa, tare da yardarsa zai mutu ya zubar da jininsa don ya biya hakkin zunubai. Allah ya gafarta ma Dauda zunubansa domin Dauda ya tuba. wato ya juya daga zunubi zuwa gaban Allah. Dauda kuma ya gazganta da ikon Allah ya tsarkake shi albarkacin aikin mai fansa wanda zai zo. Ga misalin addu'a da Dauda ya iya yi ga Allah, Ya Allah, na yi baƙin ciki sosai saboda zunubaina, ina roƙon gafara, na tabbata kana da ikon yin gafarar zunubaina, domin wata rana za ka aiko da mai fansa marar zunubi, shi da kansa a madadina zai sha wuyar hakkin zunubi sau ɗaya tak ba ƙari. Ya Ubangiji, saboda haka, ka yi mana jinƙai, ni da nake mai zunubi, sai ka wanke ni da jinin mai fansa mai tsarki, zan kuma tsarkaka cikakken tsarki. ko da gaske ne Allah cikin alherinsa ya yafe ma Dauda dukan zunubansa, ko lalle ne Allah ya tsarkake zuciyar Dauda ya lissafta shi mai adalci, tabbas ya yi shi, bisa tushen menene Allah ya aikata wannan? Allah ya gafarta ma Dauda saboda ya faɗi laifofinsa, ya ce, Shi mai zunubi ne a gaba Allah, ya kuma gaskanta abin da Allah ya alkalta game da mai fansa. wanda zai zo ya ɗauki hakkin zunubi. Ban gaskiyar Dauda a kan alkawaran Allah shi ne dalilin da Dauda ya yi farin ciki, ya kuma rubuta cikin zabura, mai farin ciki ne mutumin da aka gafarta masa zunubansa, mai farin ciki ne kuma wanda aka gafarta masa laifofinsa, mai farin ciki ne wanda Ubangiji bai zarge shi akan wani laifi ba, wanda ba algus ko kaɗan a cikinsa. Zabura talatin da biyu a ɗaya da biyu Abokai, na gode don sauraro, a cikin darasi biyu masu zuwa ’yan Allah ya yarda, za mu yi nazari cikin littafin zabura mai tsarki, za mu ga abin da annabi Dauda ya shaida game da mai fansa wanda zai ɗauke hukuncinmu, domin Allah ya yafe mana zunubanmu har abada abadin. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna yin tunani akan wannan aya, wadda Dauda ya rubuta a cikin zabura game da ɗayan albarku mafi girma na Allah, mai farin ciki ne mutumin da aka gafarta masa zunubansa, mai farin ciki ne kuma wanda aka gafarta masa laifofinsa, mai farin ciki ne wanda Ubangiji bai zarge shi akan wani laifi ba, wanda ba algus ko kaɗan a cikinsa. Zabura talatin da biyu aya ɗaya da biyu. Allah ya taimake mu, amin.